ba sai an tsaya an yi bincike ko ba gaskiya ba gaskiya ka ne <clears throat> to al'amarin naki yana da buƙatar tsayawa a sake dogon nazari amma ƙara zayyana mun al'amarin nan ƙara ji dalla dalla to mala mm. ni malam ni babban matsala ta mai gidana ne zai ce zai min kishi. ni kuma da ai min kishiya wallahi malam komai gwara in tattara ina wa ina a ce na dawo zero ni dai da a ce an kamun wata kishiya mun yi zaman kishi da ita ina karki da dauka ne ma ne wani aiki ne ga dangadan ah malam ai aiki ne babban a wannan a gurina tunda ni kishi ne ni za a yi wa kaga aiki ne babba a gurina kin ga nace miki kwanan nan wata yarinya ta zo daga masar mijin ta mata kishiya tana kuka aka mata kwatancin gidan nan ta zo ne mata aikin har gobe zancen mutum ta ba yayi to wannan dan Allah ne ma a taimaka karki damu dan wannan ne Allah na tuba sai an yi ta sai an yi ta malam mm. dan Allah malam ayi kokari dan Allah kishin nan ka ta shigo min wannan ina zuwa ina zuwa ga shida a kwashe takwas Khadija ke ma ice ita kuma na rici to kin ku akwai matsala za ki haɗa wuta da ruwa ina ba zai yiwu ba sai dai ɗaya kashe ɗaya to al'amarin nan dole sai an kishe nan baki wasa ba malam dan Allah dan annabi malam a taimaka kar ta shigo to bari ina zuwa akwai akwai akwai wani abu akwai wani rubutu in ba a wasa akwai wani akwai wata ciyawa da ake yin wani turare shi yadda ake yin wannan turaren <laughs> mata da ma mata da wannan ai zan manta musu ba turge nan ba <laughs> ana zan mai da ita yashi za ta koma yashi ko me ma wannan a mayar ita Allah ko ko menene ma a mayar ita ma yadda kin gane ko mm. zan mai da ita ba wani abu ka gidan an gama hmm. ba wani abu dai hmm. eh, abun aikin dai ne shi turaren da za a yi ba wani mai abun nan bane akwai na dubu talatin akwai na hamsin an gama abun duk mai sauƙi ne turaren ba wani abun nan bane da za su kawo to malam Allah a taimaka ba komai ba komai To yanzu malam Ai ai ai ai fuskarki sai ta sa na kwanta na san ba wasa. Fuskarki ta nan ba wani wasa. Ba wani abin da zai ba. Abin da ne Allah ya kwace miki ki kawo. Shi ne dai na san akwai na dubu talatin